This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka a daidai wannan lokacin ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu jigajigan 'yan jam'iyyar PDP mai mulki na bayyana bukatun da suke fatan gani a sabuwar gwamnati mai hawa. Za kuma ku ji fashin baki da sakataren kungiyar kan ya yi game da kiran da shugaba janar Muhammadu Buhari mai jiran gado ya yi a kan 'yan Najeriya su haɗa kansu. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC amma ga halin da duniya ta wuni yanzu haka. To tare da sallama ga cikakkun labaran daga nan sashen Hausa, shugaban kasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud yana kira ga kasar Kenya da su guji ɗaukar munanan matakai ko kuma tsaurara tare da yin takatsantsan game da ƙoƙarin dakatar da hare-haren kungiyar Al-Shabab. Shugaban ya faɗa wa muryar Amurka ne a wata hira da aka yi da shi a jiya Lahadi. ya kuma ki ɗaukar shawarar wasu 'yan siyasar ƙasar da ya ce sun yi magana akan cewa ya dakatar ko kuma ya manta da maganar sansanin 'yan gudun hijira a cikin ƙasar ta somaliya ya maida su kuma garuruwansu ya ki yarda da cewa 'yan gudun hijirar da ke zaune a dabab ne silar rashin zaman lafiya a ƙasar kenya sojojin kasar ta kenya sun kai hari ta sama ga 'yan kungiyar al-shabab a somalia makwabciyarta a 'yan kwanaki bayan 'yan ta'addar sun kashe mutane 148 a harin da suka kaiwa jami'a a kudancin kenya jiragen yaƙi sun ratattaki wasu sansani guda biyu a yankin gedo da ke kudancin somalia ba dai takamaiman ko mutane guda nawa ne suka jikkata ko kuma iya barnar da shi harin ya haifar al-shabab dai sun sha kai hari a wurare a cikin kasar ta kenya 'yan shekarun nan tare da bara barazanar cewa wasu ma hare suna nan tafi matukar gwamnati ba za ta janye sojojin haɗin gwiwar nan da suke fafatawa ba daga nan afirka a yakarsu a somaliya sojojin ruwan ƙasar italiya da masu sintirin kare kan iyakokin teku sun ceci mutane 1,500 masu ƙoƙarin haurewa zuwa cikin ƙasar a wani samaman sa'o'i 24 da suka kai a ranar asabar da lahadin da ta gabata jami'ai sun ce mutane uku daga cikin bakin hauren ne suka buga musu wayar neman ɗauki daga wahalar da suka fada a kan tekun mediterranean mai hannun riga da gabar ruwan libya hukumomin sun tabbatar da cewa sun samu kwale-kwale guda biyu makare da bil'adama da ke kokarin haurewa an dai kwashe su zuwa tsibirin sicily ko lampedusa amma dai ba a bayyana halin da suke ciki ba yanzu haka jami'an italiya sun ce yawan masu son su haure zuwa turai ya wato ta kan teku ya nanka cikin watanni ukun shekarar nan in aka yi la'akari da shekara ta 2014 mafi yawancinsu dai masu son haurewa daga arewacin afirka ne da na yankin sahara wato sahara afirka da kuma wasu daga gabas ta tsakiya jama'ar dai na tururuwa ne zuwa turai daga kasashensu don gujewa talauci yaƙi da kuma ta'addanci waɗanda suka yi sa'ar rashin hallaka a teku akan rakice su zuwa italiya mashigar turai mafi kusa daga yankin na afirka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kazamin fada ya kaure tsakanin sojojin da ke mara wa shugaban kasar yemen abdu eh, mansur hadi baya da kuma mayakan 'yan shi'ar huti a yayin da kungiyar agaji ta red cross kuma ke ci gaba da fuskantar matsalar kasa shiga yankin don kai agajin gaggawa eh, an ga jiragen yaƙi na saudi arabia suna kai farmaki a sansanin sojan sama da ke arewacin aden don tursasawa 'yan shi'ar ta huti barin sansanin mutane sama da hamsin ne suka mutu a cikin sa'o'i 24 da suka shuɗe an fara faɗa ne na 'yan huti a 'yan kanakin nan ko a makonnin da suka gabata waɗanda suka karɓa ikon babban birnin ƙasar a watan satumba kafin su tunkari birnin aden da ke kudancin ƙasar yayin da ake ci gaba da wannan fafatawa tsakanin 'yan tawaye da kuma dakarun da ke mara gwamnati baya ƙungiyar ta red cross na ci gaba da rasa hanyar da za ta shiga don kai agajin kayan asibiti da magunguna ƙungiyar ta ce ta sami izinin kai waɗannan kayayyaki sai dai ƙa'idojin yadda za a shigar da su shine yake kawo musu tsaiko na wajen kai agajin nasu shugaban amurka barack obama ya ce matsayar da aka cimma kan batun takaita shirin nukiliyan ƙasar iran domin samun sassaucin takunkuman da aka kakaba mata ita ce hanya madaidaiciya a ƙoƙarin da ake yi na hana ƙasar mallakan makamashin nukiliya a wata hira da shugaba obama mujallar new york times ta ce ci gaba da kakabawa iran takunkumi zai hana kasashen duniya sannan shirye-shiryen kasar da mallakar makamashin haka kuma daukar matakin soji akan iran din zai sa su yi hanzarin hada makamansu duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To a yayin da ake ci gaba da murnar nasarar zaben janar Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa, waɗansu ƙusoshin jam'iyyar PDP na ci gaba da bayyana buƙatun da suke fatan gani mulkin sabon shugaban ƙasar yayi wajen haɗa kan 'yan ƙasar Najeriya. Malam tafi da Isa Mafindi Yarima Mubi mataimakin mai watsa labarai na kyamfe ɗin shugaba Jonathan kafin zaɓe kuma na ɗaya daga cikin waɗanda wakiliyanmu madina dauda ta zanta da su akan batun ga abin da ya ce najeriya an gama zaɓe lafiya najeriya ne ta ci zaɓe najeriya ne aka tura a gaba dukkanmu mun dawo mun bi wanda ya ci zaɓe shine shugabanmu da za a rantsar da shi kuma muna tsammanin yadda jama'an najeriya suka yunkura suka zaɓo shi zai riƙe mu duka yadda ya faɗa babu bambanci babu inda wani zai zauna ya ce shi dan mowa ne wannan ko dan bora ne shi ma fitacce kuma mai goyon bayan goodluck jonathan dattijon arewa maso yamma faruk ahmed gusau ya tofa albarkacin bakinsa a game da haɗin kan 'yan najeriya jam'iyyar apc da pdp dan jimma ne da dan jimmai don haka a haɗa kai a haɗa kan najeriya yadda shi shugaban ƙasa mai ci ke so a yi haka nan a daina yin nasara godiya ga ubangiji shine martabar tahiya kuma ka ƙara samun nasara gaba da zarar ka yi nasara ka kuma koma ka rena abin da ubangiji ya yi maka ka ce abokin ka wanda bai yi nasara ba shi za ka azabtar don ɗai bai bi ka ba to allah bai yi mu daidai ba ya yi mu daban-daban ya yi mu da ra'ayi daban-daban dole ka bar wani da ra'ayin shi balantana mutanen najeriya waɗanda an ka jefa musu kabilu kala kala muna da kabila ta kai adadi masu yawa sai rajo muhammad abubakar batsari wanda yake cewa shugaba goodluck jonathan ya yi rawar gani a yayin da ya nemi sabon shugaban kasa mai jiran gado muhammadu buhari ya karrama jonathan shawara ta ga shugaban kasa zababbe ni da zai yarda da shawara ta shine ya ba goodluck evela jonathan matsayi na ambasadan shi a majalisar ɗinkin duniya wato kuma wakiltar shi a majalisar ɗinkin duniya wanda na tabbata haga Allah idan ya bada duk Afirka yanzu ni na yi ma Obele Jonathan suna cewa shi ne Mandela na biyu saboda Mandela shi ne kan mulki ya sauka ya bada to ga Mandela na biyu mun samu Najeriya kuma ina yi mashi kyakkyawan fata akan Allah duk abin da ya sa gaba Allah ya taimaka mashi shi kuma shugaban kasa zaɓaɓɓe mai jujjuran Muhammadu Buhari to ga kalubale nan gaban shi mutane sun zaɓe shi akan sun san abin da ya yi a lokacin da yake mulki mulkin soja to tuna yanzu ba mulkin soja bane ba mulki ne na demokradiyya da haka kowa ya bashi shawara to ya tsaya ya tace ya amfani da kaifin hankalin shi da basirarsa da tunaninsa ya ma al'ummar Najeriya aiki bayanai sun gabata cewa tunda ake zaɓe a Najeriya ba a taɓa yin mai inganci kamar wannan zaɓen ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya madalla a gaishe da Madina Dauda. A cikin 'yan kwanakin nan ne aka gudanar da bukukuwan Esther. wasu kafafen yada eh, labarai kuma sun ruwaito cewa shugaban kasa mai jiran gado janar muhammadu buhari ya yi kira ga 'yan najeriya da su yafe wa duk wanda ya masu laifi musamman lokacin zaɓe kuma su haɗa kai don ciyar da ƙasar gaba Abinda da ya sa na tuntuɓin rabaran dr musa asaki sakataren ƙungiyar kiristoci ta ƙasa da ake kira kan a takaice domin ƙarin bayani sai ya ce game da kiran da shi shugaba mai jiran gado ya yi na cewa a gafatawa juna kiran tana da kyau domin an riga an yi zabe an samu mai nasara to duk wanda ya samu damuwa ko lokacin kamfen nasu idan ko wani da ya fi dama wani abin da ba daidai ba ba lokacin da za a koma a kai ba kenan lokaci ne a gafatawa juna najeriya kidanmu ne mu ci gaba kuma yi addu'a allah ya bishe shi ya shugabance mu da kyau zaben shugaban ƙasa da aka yi kwanan nan ya nuna cewa 'yan Najeriya sun fara kawas da duk wata katanga da ke kawo wariya ko bambance-bambance a al'umma. Shin menene kake gani mahimmancin ci gaba da irin wannan haɗin kan? Mahimmancin a ci gaba da wannan haɗin kan shine Najeriya namu ne, mu yan juna ne, ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Dama 'yan siyasa sukan raba hankalinmu su sa mu shiga damuwa, mu shiga kisan juna. sannan su suna zama a wannan lokacin jama'a sun dukufa sun yi addu'a sun roki allah mutane da dama sun yi addu'a da azumi da cewa wannan lokacin ba shetan kunya addu'a na shine irin haɗin kai nan da neman allah mu tare da ya sa muka gama zaben nan ba abin da ya faru shi ma shugaba mai barin gadon ma jawabin da ya yi na cewa neman matsayi a siyasa ba zai taɓa sa ya yarda har a zuba da jini da Najeriya ko guda daya ba. Da kuma yadda ya yarda cewa e wannan mai zuwa ya ci yana gaishe shi wannan ya sa komai ya kwanta na fata an bar mana gurbi kenan a Najeriya. Wasu na ganin cewa haƙƙin gyara ƙasa ko tafiyar da harkokin ƙasa ya rataya ne kawai a wuyan shugabanni. Wane kira za ka yi wa al'ummar Najeriya baki ɗaya akan irin rawar da ya kamata a ce kowa ya taka wajen ciyar da ƙasar Najeriya gaba? Mutum ɗaya ba zai taɓa rike Najeriya shekarai ba. Don haka kiran da zan yi ga duka mu ya Najeriya mu tashi tsaye mu gore bayan shugaban da muka zaba. Mu yi mashi addu'a. Waɗanda sun fi kusa da shi masu ba da shawara a daina son zuci. a daina kwaɗayi a daina neman komai ya shiga nasu koyi bayan shi da shawari masu kyau komai iya shugabanci mutum idan ya ce zai yi shi kadai a kasa kamar Najeriya haka ba zai iya ba shugaban da muka zaba zai iya yi mana aiki idan magoyan baya mashawartansa sun ba shi shawarar da ya kamata addu'a na shine waɗanda sun kewaye shi mashawartansa su zama masu tsoron Allah masu son Najeriya masu nema su dan Najeriya ya fita daga cikin wahalar da muka samu kamu dan ku muka yi haka za mu ji daɗin kanmu Allah zai ji daɗin mu. Reverend Dr. Musa Asake kenan sakataren kungiyar Kristoci ta kanta ƙasa baki ɗaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha da labaran wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za ku ji sunayen mutane biyu da ke kokarin su wakilci Afirka a kan kwamitin zartaswa na hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA da kuma yadda aka kawar da duk wani mai kokarin ya ja da Isa Hayatu wanda yake son ya zarce a matsayin shugaban kwallon ita Afirka din. Za mu kuma lekas wasannin Turai. ha kuma za mu gabatar muku da sabon babban sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya da aka nada wato na fara buga kwallo ne tun irin na primary school zuwa na secondary school jama'a barkamu da wannan lokaci da sadoma da ko a sabon shiri na labaran wasanni to bari mu fara da siyasar harkokin wasanni yanzu haka ana kokarin a zaɓi mutane biyu da za su zama wakilan kasashen afirka akan kwamitin zartaswa na hukumar ƙwallon kafa ta afirka wato ta duniya kai wato fifa kuma gobe za a yanke hukuncin ko waye waɗannan mutane biyu ɗin su dai waɗannan mutanen biyun za su zama bangare na shi kwamitin zartaswa na fifa ɗin mai mutane 25 a kansa wanda ake sa ran in sun ci sa'a su tsallake wannan saradi su ne tarik bushmawi dan kasar tunisia da kuma constant omari salemani na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ana jin su ne za su ingije wato jacques anuma na kasar cote d'ivoire wanda shi da ya riga ya shekaru kamar takwas kan wannan kwamiti din yana wakiltar afirka din to a gobe ne wakilai da kasashen duniya ko kasashen afirka guda hamsin da wani abu za zauna su yanke wannan hukunci to kuma ba shi kaɗai ne hukuncin da za su yanke ba har ila yau za a neme su da cewa su janye wato sharaɗin nan na shekaru da aka sa na ƙayyade yawan shekarun da mutum yake da su kafin a bashi takarar zama shugaban hukumar ƙwallon kafa ta afirka wato kaf kenan mana ana son a yi haka domin a baiwa shi wanda yake kan kujera yanzu wanda kuma ya daɗe kanta ya sa hayatu damar ya yi ta zarce idan wa'adinsa na yanzu ya ƙare su dai hukumomin ko kuma ka'idoji na hukumar kwallon kafa ta afirka wato kaf sun ce idan mutum ya kai shekaru 70 to dole ya sauka daga kan mukami ko da yana rike da shi to amma yanzu abin da ake so shine a soke wannan ka'ida din idan kuma aka soke abin zai bude kofa wa shi isa hayatu dan kasar kamaru wanda yanzu shekarunsa na haihuwa 68 ne wato saura shekaru biyu ya cimma wannan ka'ida din kuma wanda yanzu haka yana wa'adi na bakwai a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka wanda kuma yake son ya zarce idan wa'adinsa ya kare a shekarar 2017 yanzu haka zuwa yanzu duk wani da yake da wani kuduri ko wani buri na ya hau wannan kujera ta shugabancin hukumar kwallon kafa ta afirka ko ya jaya da isa hayatu ko dai an kawar da shi ko an canja mashi alkebla almisati shi ja a numa ɗin na ivory coast ko kuma cote d'ivoire wanda ya taba nuna sha'awar cewa zai takara da hayatu din tuni aka yi wajen da shi daga harkar siyasar kwallo ta afirka haka zalika shugaban hukumar kwallon kafa ta algeria mohamed rawaruwa wanda shi ma ya taba bayyana burin cewa yana son ya dauki wannan mukami din an ce alatilas ya janye gudun nashi bayan da ya rasa goyon bayan shi kansa hayata din an taba zaɓar shi ruwa-ruwa ɗin a matsayin ɗaya daga cikin wakilan afirka guda hudu domin su wakilce ta a can harkokin kwallon duniya shekaru hudu da suka wuce to amma bayan da ya nuna sha'awar cewa yana son ya yi jayayya da hayatu aka daina saurarensa kuma aka cire shi har dole ya sa shi da kanshi ya janye a watan janairun da ya wuce to halin yanzu kuma shi shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya to baleta ya ci dole fa a mutunta harkar kwallo ta kasashen mana afirka wannan daɗin baki ne baleta yake wa kasashen afirka domin shi ma yana dab da neman sake a zaɓe shi a cikin watan mayun nan na wannan shekara kuma yanzu haka yana cikin ma masu halartar wannan taron na kasashen kungiyar kwallon kafa kasashen afirka da ake yi a can birnin na alkahira shi dai sabileta shekarunsa na haihuwa 79 ne kuma daman da yana da cikakken goyon bayan kasashen afirka a duk wa'adodi guda hudu da yi akan wannan mukami na shugabancin hukumar kwallon fifa ta duniya wanda ya ce abu ne da yasa dole ya gode wa isa hayatu dangane da shi to wannan shafa gishiri ko kuma shafa ma afirka mai a baki da sabuleta yake yi yana zuwa ne a daidai lokacin da ake wannan taron na kungiyar kasashen afirka ta kwallon kafa wanda kuma ya san cewa akwai mutane uku da suke son su yi jayayya da shi sabuleta din da ke halarta wannan taro din sun hada da yarima bin ali al-hussein na kasar jordan wanda mataimaki ne ma na shi din akwai kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta netherlands wato michael van praag da kuma tsohon tauraron kwallon kafa na ƙasar portuguese louis figo wanda su suna son su yi takara da ta din To nan gaba kaɗan za mu gabatar muku da sabon sakataren hukumar kwallon kafa ta nigeria amma tukuni bari mu je da ta kaya ƙarshen mako nan a filayen kwallon kafa na ƙasashen turai tare da Murtala Faruk yinna Kulob ɗin Chelsea na Ingila na ci gaba da jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila ɗin bayan da a ƙarshen makon nan ta doke Stoke City da ci biyu da ɗaya. Chelsea ɗin tana sama da maki saba'in inda ta ƙara jaddada ta zarar maki shida da masu binta. Arsenal ko ta ɗare matakin ta biyu a tebur da maki sittin da uku bayan gagarumar nasarar da ta samu akan abokan adawar ta Liverpool da ci hudu da ɗaya yayin da manchester united ita ma ta daga zuwa ta uku a tebur da maki 62 bayan da ita ko ta doke aston villa da ci uku da ɗaya to sai dai ci gaban na arsenal da united kan iya kasancewa na wucin gadi domin ko yanzu haka manchester city da ke kasan su da maki 61 tana nan tana fafatawa da crystal palace wace nasarar wasan zai sa ta haye su biyun ta kuma koma a matsayinta na biyu a tebur liverpool ko da ta sha kashi a hannun arsenal har yanzu tana nan a ta biyar da maki 54 sai dai burin tottenham na samun gurbi a gasar zakarun turai yana shirin zama mafarki biyu bayan kunnen doki da ta yi a gidan bonle ba ci ko ɗaya a yanzu dai tottenham din na matakin ta shida ne a tebur da maki 54 tare da tazarar maki kusan takwas da ta hudu a tebur gibin da zai yi wahalar gaske ta cike shi a cikin wasanni bakwai da suka rage a kasar spain kuma real madrid ta sauke fushin kashin da barcelona ta bata a makon jiya sa'ad da a wannan makon ta lalasa granada da zunzurutun ci tara da daya a wasan na gasar la liga to sai dai idan ka ɗebe karin kwallayen da ta samu hakan bai yi wani tasiri ba domin ko har yanzu tana nan ta biyu ne a teburin gasar ta La Liga da maki 67 tare da tazarar maki hudu da barcelona ta bata wace bayan nasarar da ta yi akan celta vigo a wannan makon ta ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 71 atletico ta koma haihuwa a matsayin ta uku a tebur da maki 62 biyu bayan kashin da ta baiwa cordoba da ci biyu da nema yayin da ta tura valencia wace ta koma ta hudu da maki 61 wato da bambancin maki ɗaya tal domin ko a wannan makon valencia din ta yi kunnen doki ne da villarreal ba ci ko ɗaya a kasar italiya kuma juventus ta kama hanyar kare kambinta na zakarun gasar serie a ta kasar bayan da a makon nan ta doke empoli da ci biyu da nema abinda ya bata jumlar maki 70 tare da tazarar maki 14 tsakaninta da roma da ke binta a tebur da maki 56 bayan da ita ko ta doke napoli da ci ɗaya mai ban haushi lazio ce ta uku da maki 55 bayan da ta bi kagaliyar har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya yayin da fiorentina ta doke sampdoria da ci biyu da nema tana kuma ta hudu ne da maki 49 sai gasar bundesliga ta kasar jamus inda zakarun gasar bayan munich ke ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 67 bayan da ta bi dortmund har gida ta doke ta da ci daya da nema wannan kashin ko ya kara nutsar da dortmund din a kasan teburin gasar inda a yanzu ta koma ta goma da maki 33 bayan ɗin kona da tazarar maki goma ne tsakaninta da mai bin ta wolfsburg mai maki da 57 wacce ita ko ta doke stuttgart a wannan makon da ci uku da ɗaya borussia gladbach ce ta uku da maki 50 bayan da ta doke hoffenheim da ci hudu da ɗaya yayin da baya leverkusen ita ma ta doke hamburg da ci hudu da nema tana kuma ta hudu ne a tebur da maki da takwas murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To gaishe ka Murtala. An fitar da Kano Pilas daga cikin gasar cin kofin zakarun kasashen Afirka bayan da suka sha karin dukan tsiya a hannun kungiyar kwallon kafa ta Maghreb Athletic ta kasar Morocco. Wanda in ka haɗa dukan cin da suka yi wa Kano ɗin sun kai kamar ci biyar da biyu. ita dai kano pillars wacce ita ce zakarar league league ta nigeria ta yi nasarar ci biyu da ɗaya a wasan da ta yi da yan morocco din a kano inda tony ijo marigwe da kuma rabia ali suka yi mata wannan cin guda biyu amma wannan cin bai isa su mai gurbin ci hudu da suka sha a hannun 'yan maroko ba a wasan da suka ran 21 ga watan nan. To bari mu karkare da gaya muku cewa hukumar kwallon kafa ta Najeriya tana da sabon babban sakatare janar wato Dr. Muhammad Sanusi wanda ba sabon fuska ko suna bane a cikin hukuma ya dade yana zaman darakta na shirya gasani na ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya. To amma kafin sannan ma ya rika makamai da yawa a cike da wajen ita wannan hukuma din. Alhaji Ali na gode kwarai da gaske ah, da wannan fata alheri da kai kuma ina ga maka cewa na yi matukan farin cikin samun wannan eh, mukamin kowa ya san mai shawon wasa ne kuma na buga ta kuma ita ne karanta kuma ita ne karanta saboda haka abin alhamari ne gare ni ya zama da cewa ah, mukamin da ya shi ne na karshe na kai gare shi. Eh, tun da ka fara ɗanɗano ba mu ɗanɗano game da tarihin ƙwallo ga mana yadda tarihin ka na ƙwallo kace ka taɓa buga kwallo da ina da ina ka fara buga kwallo a lokacin da kake kwallon? Wato na fara buga kwallo ne tun irin na primary school zuwa na secondary school har kuma na kare na zo ina na tim din har bugan ma shi na Makers Football Club kuma na bugan ma tim cin a Sokoto eh, da kuma Kebbi na bugan ma Gondi United sannan na bugan ma na Post FC eh, kuma a Collegiate Sports eh, na bugan ma makaranta kuma na bugan ma University a duk da inda ni zanna na buga wasa. sabon babban sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya kenan dr muhammad sanusi wanda za mu ci gaba da kawo muku wato wannan filar da muka yi da shi inda ya bayyana mana abin da ya tata a gaban shi a yanzu to duka duka nan muka zo karshen shirin labaran wasan na wannan litinin sai wutan allah ya kai mu ne aliyu mustapha sakwato a washington yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar bayan da aka kammala zaben shugaban kasa a najeriya a ranar 28 ga watan maris yanzu haka ana can ana ta shirye-shiryen mika mulki bayan da tsohon shugaban kasar muhammadu buhari ya lashe zaben da aka yi da kuma mika wuya da shugaba mai barin gado goodluck jonathan ya yi alamu ne da ke nuna irin sauyin da aka samu a kasar da ta fi kowace girma ta fuskar demokradiyya a nahiyar afirka har la hakan wata alama ce da ke nuna irin sauyin siyasa da ake samu cikin lumana a nahiyar ta afirka baki daya ƙasar amurka na taya al'ummar najeriya da gwamnatin ƙasar murna bisa wannan tarihi da aka kafa a zaben na 28 ga watan maris muna kuma taya zababben shugaban ƙasa muhammadu buhari murna tare da jaddada ƙudurinmu na yin aiki da sabon gwamnatin da aka zaɓa muna kuma jinjina wa hukumar zaɓen ƙasar ta inec tare da shugabanta a tahir jega kan yadda aka gudanar da zaɓen cikin tsari musamman yadda aka yi amfani da na'urar tantance katunan zaɓe domin a sami sahihin sakamako da kuma yadda aka gabatar da sakamakon zaben ba tare da bata lokaci ba duk da cewa mun samu rahotannin cikas da aka samu a wasu bangarori hakan bai isa ya yi tasiri akan sakamakon zaben ba muna jinjina wa shugaba goodluck jonathan mun kuma yi maraba da kiran da ya yi na haɗin kai yayin da za a yi sauyin gwamnati yanzu haka akwai kalubale da dama da ke fuskantar sabuwar gwamnati mai shigowa akwai ci gaba da yaƙi da ƙungiyar boko haram da bunƙasa tattalin arziki da inganta ayyukan jin daɗin rayuwar al'umma da samar da kwarewa ga hukumomin tsaron kasar tare da yaƙi da cin hanci da rashawa waɗannan batutuwa ne da za su sa a zira ido a ga irin kamun ludayen kowane shugaba ko da yake mutanen najeriya sun nuna suna buƙatar canji domin ƙasarsu ta samu makoma mai kyau wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar to yanzu kuma bari mu koma ga usman ya bamu labarai amma a takaice an gaishe ke Maryam, shugaban kasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya kira ga kasar Kenya da su guji daukar munanan matakai ko kuma matakan da za su iya jefa ƙasar cikin hatsari musamman a game da hare-haren da ake kai wa 'yan kungiyar al-shabab shugaban ya faɗa wa murya amurka haka ne a wata hira da aka yi da shi ya kuma yi kira da cewa da su bi a hankali ya kuma yi ki ɗaukar shawarar wasu 'yan siyasa game da cewa ya kori 'yan gudun hijira zuwa ƙasashensu inda ya ce bai yarda da cewa su 'yan gudun hijirar su ne silar rashin zaman lafiya a ƙasar ta kenya ba haka kuma sojojin ruwa a kasar italiya masu sintiri don kare iyakokin teku sun ceci mutane guda 1,500 masu kokarin haurewa zuwa cikin kasar a wani samamen da suka kai sa'o'i 24 wanda suka kai a ranar asabar da lahadi jami'ai sun ce mutane guda uku daga cikin bakin hauren ne suka buga musu wayar cewa sun su dauki matakin cetasu domin suna cikin wani hali a yankin tekun mediterranean a inda za su haura zuwa kasar ta italiya haka zalika kuma kazamin fada ya kauri a tsakanin sojojin da ke mara wa shugaban kasar yemen abdul mansur hadi baya kuma ya a tsakanin kabilar a tsakanin 'yan shi'ar huti a yayin da kungiyar agaji ta red cross suke kokawa cewa sun kasa shiga don kai agajin gaggawa To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmed Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Bill. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.